wannan shi shine mu na hudu a cikin ta ɗanɗaraniya wanda aka fi sani da littafin ɗanɗarani na lugha wanda muke karanta shi a nan abuja a safiyar kowace rana insha Allah a cikin watan ramadan domin fa'idantuwa da ranar lokacin tare da ɗaliban ilimi idan ba manta ba mun kammala baiti na goma sha biyu a cikin wannan littafi mai baituka talatin da biyar wanda ta hamisi ne na asalin kasidar da ahmad ibn abdulrazzaq a ɓanɓarani ya yi yana yaban nizamul mulk alhassan ibn ali ibn ishaq a tusi wazirin sarki alb arsalan da kuma malik sha wanda suke sarakuna ne guda biyu ɗaya shi malik shaɗin ɗan gidan arsalan ne sarakuna ne na daular saljukawa daular ta su zanki da kuma su salahuddin al'ayyubi shi ne littafin ya rasu shekara ta 485 aka samu wani da ba a san kowa shi ba ya ta hamisinsa ya ƙara baituka guda ya ƙara ɗango guda uku sai ya haɗe da asali biyun sai su zama ɗango biyar a kowane baiti to a karatunmu na ji akwai baitin da na nace sai yau zan karafto da ma'anarsa baiti na goma daidai ƙatta masha hubbuhu fi kulle badani warta waqta la'atul qalba an hubbin da shay'in qad gada ghaira dinin lahi zai itimami wa'adin wannan da ƙarkatamtul hubba fi qalbi zamanan fakta duru jari ajmu'i an gan shi ko to wannan durru jari din ya ce lu'ulu'in gudanar hawaye na da sirra a ɓoye ba haya bayyana kalmi su zahi kamar fitila sai zama durru din kamar lu'ulu'i kenan ko gwal Allahu nuru samawati wal ars مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة من الزجاجة كأنها كوكب دري هذا نسبة إلى الدر جاري أدمعي gudanar hawayena ko mai gudanar hawayena mai gudana da sirra a ɓoye to za mu tashi baiti na goma sha uku ya ce min bi'adi sabbi dam'ul aini kal wakabi jar jultu haula dari kal maturudi kal maturudi zil ahati har كنت في الدنيا كمن يسلى بتعذيب بنار في عراض الوسل عن الهجر كالعزار دار كالغدار دار لا ترحل فالحشاء من كثرة الإسفار ومن كثرة الأسفار فار يتي من بعاد السد سبود سنتر مي بيجي كو أبو بيجي دمء العين tsalla ta idaniya jar ta gudana kalwakabi kamar girgije wanda yake zubar da ruwa haka hawa yake fita jiltu na yawata haular dari a gefen gida kalmatsurudi kamar wanda aka koro jara zil'ahati wanda yake ma'abocin aibi jar wanda ya wanda ya dimauta kuntu na kasance fi duniya a duniyan nan kamar yusla li ta'azibin binar kama wanda ake kona shi saboda azabtar da shi da wuta fi iradil wasli saboda bijirar saduwa anil hajari ribataccen ƙauracewa dara ya kewaya kalgar dari kamar manoma mayaudari anil hajari wanda yake ribataccen sun kasan an ce al'ani shine wanda yake ribatacce ko fakkul ani wato aje a karɓo ribatacce kenan to anil hajari ribataccen ƙauracewa dara ya kewa ya kalgar dari wato ainihin kamar kalgar dari kamar wanda yake mayaudari salamu alaikum salamu alaikum yawa malam ina gajiya mun gode wa Allah alhamdulillah mun fara karatun ina ta buguwa kuma na ji shiru ok to shi ko sai muka ce la tarahal yake cewa la tarahal kada ka tafi falhasha domin kayan ciki na fara sun yanke min kasaratul asfari saboda yawan tafiye-tafiye al'asfar tafiye-tafiye kenan ina ganin idan muka duba baitin a cikin nuska elektroniya baiti na goma sha uku za mu ga shi ma kaman al'asfar ya sa ba isfar ba domin isfar shine bayyanar da abu ko to wannan zai iya zama kuskure ne ko kuma ya zama wani wajahin ne min kasaratul isfari saboda yawan bayyanar da abu amma dai ya fi dai a ce min kasaratul asfari kasan kuma yana iya daga cikin a simat na wanda ya shiga cikin maye na soyayya ya ta tafiya daga nan zuwa nan kalmajinun sai ce lamtazal takhtalu zahawan haula baiti qatiban lam tamshi wa tusni hubba mar'in jaliba لم تزل تجني ثمار الحب دهرا حالبا لم تزل تزور كبرا منك عني جانبا لا تجبر فالفتى من قلبه الجبار بار مذ هبتك الوادي مستورا بحجب في اللواء قلت إني راجيا توفيق قولي للقوى رب أسعد غورتي للمجد في أعلى سوى مذ شددت الوسط معترا بزنار الهوى لم أزل في النار والأولاد ذي الزنار نار يتي لم تزل بك قشبا تختال كنا تاقما دينغا زهوا saboda girman kai haula baiti a kusa da gidana a gefen gidana ƙaɗiban kana zaune ko kuma kana mai murtake fuska duka za ka fassara eh eh lam baka gushe ba tamshi kana tafiya wa tusmi kana yabo me kake yabo hubba mar'in soyayyar wani mutum jaliban wanda yake janyo alkhairi lam zal baka gushe ba tajni simar hubbi kana ɗatar kayan marmari na soyayya daharan wato tsawon zamani haliban kana mai tatsar madarasa. lam tazal baka gushe ba tazwarru wato kana karkacewa kibran kana karkata kai kibran ninka saboda girman kai anyi ga birana janiban kana ne nisanta la ta jabbar karkai girman kai falfata domin shi mutum man kalbuhul jabbaru wanda zuciyarsa take da girman kai bar ya halaka ko halakakke ne an gane ko da yake cewa mufhabattu wada tunda na sauka a wannan fadama masturan ina abin suturtawa bi hujubin da wa'yansu hijabai filliwa a tudun rairayi ko kifa nafki min zikira habibin wa manzilin da suka tsilliwa ko bainar da huli fa haumali ƙultu tun da na sauka nake cewa ni rajiyan tawfiqa qawli ni kan ina fatan daidaita magana ta eh, lil quwa wato saboda tattara ƙarfi wuri guda rabbi ya ubangiji az'id ghaurati ka ɗaukaka kwarina ma'ana kwarina ka ɗago min shi lin najid ya faɗi ya dawo kan tudu fi a'la siwa a cikin mafi kololuwar tudun a suwa din shi ma tudun rairayi ne kenan ko Faja albaina na wa bainaka idan la na hannu wala la'anta makanan suwa tudun rairayi kenan mutshaddatul wasata tunda na ɗaure tsakiyata mu'tarran ina mai bujirowa da zinarin hawa da ɗamara ta soyayya na ɗaure ciki na irin yadda ake ɗin nan kamar mata an za su yi daka ko za su yi fistuka ga haka suke ko to lam azal ban gushe ba finnari a cikin wuta ta soyayya wal aula bizizzin nari dama kuma abinda ya fi dacewa da ma'abocin wannan ɗamara nar ai ita ce wutar ta soyayya ni har yanzu ina ganin wannan dai fa ba ta fita daga yaban zamul mulk din ba mutanen da suke ta ta su ce ta yaban manzo Allah ta amma akwai wurin da zaka ga kaman ma'anonin suna kubucewa kuma yawanci dama in har aka nufi izrabi to matana ta adabi ba sai ta suka fitowa sosai to sai ce ta hatil ahlamu min qasati shaytanin gawa su'ulu nafsi hubbu man qad zara baytan qad sawa طيبة طابت بسر بمن سر الوجود قد حوى تاه قلبي مذ أتاه من تباريح الهوى ما أفاق القلب مذ من طرفك السهار حار يتي تاهت الأحلام تاهت الأحلام حن كل سنقي موتشي من كاسات شيطان غوا سبود بوغيا دي شيطان وندي حلكا سؤال نفسي واتو أبرو قرينا da nake wanda da shi kadai nake takama shine hubbu soyayya ce ta man qad zara baitan wanda duk ya ziyarci daki kad sawa taibatan wanda ya zau yake nan zaune a garin Madina kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sawa zama kenan ko ma kunta sawiyan fi ahli Madina ko da kuma sai yake cewa azanat na bi zainiha rubba sawin yumallu minhu sawa'u in ji harith ibn hillizata da yashkuri ke a sama'u ta sanar da mu za ta tafi ce rubba sawin dama da yawa wanda ya zauna a wuri yumallu minhu sawa'u akan iya kusawa da zamansa sha Allah ce ma kunta sawiyan fi ahli madyana ai ba ka nan zaune a madyana din iz qabaina ila musal Yau yawa lokacin da muka hukunta lamarin da annabi Hmm? eh yawwa eh yawwa as-sawa'i ba shine kaga wajen ya to qarsawa batan, wanda yake zaune a nan Madina babat wacce ta tsarkaka biman ƙadhawa hawa sirral wujudi ta tsarkaka da wanda ya tattaro sirrin halittu baki ɗaya shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta haƙalbi zuciyata ta ɗimauce mud'atahu tun lokacin da ya zo mata ne ya zo mata min tabarihil hawa wato tsanani na soyayya ma a kalqalbu zuciya ba ta farfado ba muf tun hara wato tun ta ɗumauta min barfikar sahari da ganin idanun nan naka wanda da ƙaninsa baya bacci sai ibada ذرها واللذات واختر مدح قر من عابد صائم في السيف قوام بليل ساجد ناصر بالملة السمهاء عبد جائد ذرها والغزلان واختر مدح صدر ماجد جائد قرن سري عن شعار العار عار يكي الذرح حوى اللذات كبرسا جندائي واختر مدح قرم عابد كزابية بن قرم babban mutum abidin mai bauta sa'imin mai azumi kistaita har a lokacin bazara ƙawamin bilailin mai yawan tsayuwar dare sajidin mai sujjada nasir bilmillati mai taimakon addini as-samha'i wanda yake da sauƙi abdin bawan allah ja'idin wanda yake mai kyauta zarhawal ghizlan kabar san 'yan mata waktar madaha sadirin ka zaɓi yaban shugaba shumagaba shi ne sadirin babba kenan shumagaba majidin mai girma ja'idin wanda yake mai kyauta yana ta maimaita wannan kalma ƙarmin wanda yake jarumi sariyin maɗaukaki arin wanda yake matsaraici an shi'aril ari gaburar riga ta kaito da aibi sayyidun fi kulle amrin جملة العشاق شاق نائل المعكوم والمختوم للطاعات تاق صائم في الصيف بالنقمات في الكفار حاق سيد في كل خطب سادة الآفاق فاق أيد في الدين بل في الدين بلواه إلى الفساق ساق سيد شوقباني في كل أمر أقوى على الأمر شاق جملة العشاق wanda taron masu bege suka yi shauƙinsa na'ilul ma'akum wanda yake ba da kyautar al-ma'akum wato dabbobi masu manyan tozo ko kuma ka ce al-ma'akum abubuwan da suke a ɗaɗɗaure in ka zo in aka dinga fito maka da diloli na buhunhuna wal maktum da kuma abin da shi kuma murfi ake sawa a ɗaure shi to duk in ka zo baka yake yi taƙa wanda yake shauƙi liɗa'aci wajen bautar Allah sa'imun mai azumi ne shi fisaifi a cikin lokacin zafi bin niƙimati a haƙa wato yauwa sa'imun fisaifi bin niƙimati fil kuffari haƙ wato haƙa ya sauka bin niqimati da azaba fil kufari a cikin kafirai ma'ana ya sauka cikin kafirai da azabarsa sayyidin shugaba ne fi kulli khatbin a dukkan wani babban al'amari sadatul afaqi ai faqa sadatul afaqi wanda ya fifici gaba daya shugabannin sasanni na duniya ayyidun wanda aka karfafe shi da karfi wa ayyadnahu bi ruhil qudus was samaa banaynaha bi aidin fi dini a cikin addini Allah ya karfafe shi balwahu sa, saƙa ya kora ta ilal fusati zuwa ga mutane waɗanda suke wato ainihin Fatiƙai. minti nawa muka yi malam abba to bari mu bar shi haka insha Allah sai Allah ya kai mu ya mu tashi baiti na goma sha tara abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan wannan kai kuskure kuma Allah ya kai mana